za a koma tattaunawa ni da na je na zanna aka ce cikin wannan makon insha Allah za a sake zama da su mutane sai su hakuri idan aka zanna da su za a ba ku labari ku yada ma duniya akwai bayanan cewa majiyoyin sojojin Najeriya da ma hukumar leƙen asirin Najeriya sun fara nuna shakku game da tsagaita wutar da aka yi da 'yan Boko Haram ganin abin da ya faru a Adamawa da kuma Dambuwa. Me za ka gaya wa mm. masu irin wannan ra'ayi na ganin cewa wannan tsagaita wuta kawai wani wata yaudara ce ake wa al'umma ganin zaɓe na zuwa? A'a, ko kaɗan ba yaudara a ciki. Kin san ana wannan muhawaran matsala ce da ta yi kanta ta shekaru da yawa dole ne a samu irin wannan matsalolin a cikin kungiya dole a samu wanda za su bijire su wasu abubuwa a cikin kasan ga eh, wanda ake magana da su ni na magana da su suka ce ba da yawun shugabansu ko wanda muka yi magana da su ake eh, wannan eh, keta haddin da aka tsaida ba don haka abin da nake gaya mutane da suke shakku da mutanen da suke abin nan wannan abu ne mai wahala dole ne mutane su yi haƙuri su tsaya su ga sai an bi wannan eh, maganganun da ake da su daki daki har an je karshe lokacin da muka yi magana sun ce mana za su yi abu ɗaya biyu uku mun ga sun yi dole kuma a sami wannan wannan matsalolin in kika duba ko kasashen da ake wannan eh, tsakaita wuta dole ne a samu matsaloli irin wayannan ni da nake magana da su har yanzu ban da wani shakka za mu cimma burinmu daga ƙarshe amma abu ne wanda yake da wahala ba abu ne da zaka tashi dare ɗaya ka ce ka kammala eh, matsalan ba don akwai mutane da yawa a ciki. Eh, akwai wata hanya da za ku iya bi domin waɗannan waɗanda kuke tattaunawa da su su ba ku tabbacin cewa za su iya shawo kan waɗannan ɗaiɗaiku masu ka irin waɗannan hare-hare da ke kawo shakku eh, a cikin. a zaman mu na biyu, a zaman mu da za mu yi nan gaba za mu warware wa'annan matsalolin da suke tasowa za mu warware kuma matsalan da wanda suke shaku da sauransu abun da zan iya cewa dai mutane dole ne su hakuri da wannan abi wannan abubuwan daki daki don a cimma buri kuma ba abu ne na siyasa ba don komai a Najeriya ko ma cin tuwo za a sai ga sai sai sai a da shi abun siyasa a da shi abu inda mutane suke rasa rayukansu mutane suke abun nan da gwamnati da mutanen Najeriya duk wani makabar da suka ga za su bi su kawo wannan ƙarshen wannan abu ya kamata su bi